Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sittin sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau Laraba tara ga watan Maris shekara ta 2016 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Jam'iyyun masu hamayya a jamhuriyar Nijar sun ce za su kaurace a zaben fidda gwani da za a yi. A nan Amurka kuma tsohuwar a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar democrat da rikakken attajirin nan donald trump na jam'iyyar republican su ne suka lashe zaben tsaye da ɗan takarar da aka yi jiya a jihar mississippi shugabannin kungiyar kasashen turai sun cimma yarjejeniyar mai da dubbai an gudun hijira zuwa kasar turkiya bisa alkawarin ta taimakon kuɗi domin ta agazawa 'yan gudun hijira kanan labaran kenan hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya ta bayyana kama wani tsohon babban jami'in gwamnati karo na biyu muna da rahoto bayan labarai a jamhuriyar Nijar kuma jam'imin hamayya ne ke cewa ba za mu halarci zaben nan ba ba za mu yi zaben nan ba mun kira magoya bayan mu da kada su halarci wannan zaɓe na farko kenan na biyu mun kirayi wakilanmu a zauren majalisa muka ce su janye mun kirayi wakilanmu a hukumar zaɓe muka ce su janye saboda mi To sai ku biyo mu ku ji dalili. Sabo Imam Aliyu kuma zai shigo da shirin demokuraɗiyya a yau amma duka sai bayan kun sha labarai. jiya talata ga gamayyar jam'iyyun masu hamayya a jamhuriyar Nijar da ake cewa copa a takaice ta ce za ta janye daga zaben fidda gwanin da za a yi a kasar tana mai faɗin cewa ba a yi adalci a ilahirin tsarin zaben kasar ba jam'iyyar ta copa ta ce ɗan takarar ta hamma Ahmadu ba zai shiga zaben fidda gwani da aka shirya yi a ranar ashirin ga wannan wata idan allah ya kai mu ba to amma ta yi alkawarin cewa za ta ci gaba da ɗaukar matakan ganin cewa shugaba muhammadu yusuf bai sake cin zaɓe ba muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya a yayin da haka ke faruwa a jamhuriyar nijar da alama ita ma ƙasar benin ta doshi yin zaben fidda gwani tsakanin firaministan ƙasar da wani sanannen ɗan kasuwa sakamakon farko daga zaben da aka yi a ranar lahadi ya nuna cewa Firaministan ƙasar Lionel Zinsu shine ke kan gaba da kashi 28 daga cikin 100 a yayin da ɗan kasuwa Paris Talon ke da kimamin kashi 25 daga cikin ɗari. Shugaba Thomas Boniayi zai ajiye ragaman mulki bayan ya kammala wa'adin mulkinsa guda biyu kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanada. gidajen talabijin a nan amurka sun yi harsashen cewa donald trump shine ya lashe zaben tsayar da dan takara na jam'iyyarsa ta republican a jihohin mississippi da michigan ita kuma tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton ta samu nasara sosai a zaben tsayar da dan takara da aka yi a jihar mississippi da ke kudancin amurka da rata sosai kan sanata bernie sanders a yayin da haka ke faruwa shugabannin jam'iyyar republican sun kaddamar da wani yunkurin babu kama hannun yaro domin ƙoƙarin hana Donald Trump zama ɗan takarar jam'iyyar suna masu faɗin cewa babu tabbas game da shi kuma zai sha kaye idan jam'iyyar Democrat ta tsaye da Hillary Clinton a zaben shugaban ƙasar da za a gudanar a watan Nuwamba. jiya talata shugabannin kungiyar kasashen turai suka ce sun cimma wata yarjejeniyar da za ta yiwu da kasar turkiyya domin mai da dubban 'yan gudun hijira zuwa kasar kuma suka ce sun yi amanar da cewa za a cimma cikakkiyar yarjejeniya wajen taron kolin kungiyar da za a yi a makon gobe idan Allah ya kai mu. Bayan da aka yi watanni ana samun saɓanin ra'ayi tsakanin ƙasashen ƙungiyar 28, shugabannin ƙungiyar sun ce sun cimma daidaituwa na baiwa ƙasar Turkiyya ƙarin kuɗi domin taimakon 'yan gudun hijira. Sannan kuma cikin hanzari za su sassauta takurawa ƙa'idodin samun izinin shiga takurawa wato sassautawa Turkawa ƙa'idodin samun izinin shiga wata ƙasa. yanzu ana jiran a ga abin da zai faru a ranar 17 ga wannan wata na maris lokacin da za a fara taron koli domin daddala alkawuran da suka yi a sabuwar yarjejeniyar da shugabannin kungiyar suke fatar za ta sa al'amuran su daidaitu a kan iyakokinsu kafin ƙarshen wannan shekara. An shirya yau laraban nan cikin yadda Allah za a koma ga yin shawarwari a hukumance tsakanin gwamnatin Siriya da masu hamayya ko da yake manyan masu ruwa da tsaki a shawarwarin ba za su kasance a wajen taron ba jesse shanine mai magana da yawun wakilin majalisar ɗinkin duniya a syria staffan de mistura ta ce a shirye suke da shi da tawagarsa su tarbi mahalarta taron a birnin geneva to amma duk da haka ta kara da cewa masu halartar taron ba za su isau ba sai ranar sha uku ko kuma sha hudu ga wannan wata na maris Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka tana ƙoƙarin tantance ko harin da jiragen saman yakin sojojin ƙawance na taron dangi suka kai a Siriya a makon jiya ya kashe wani shugaban kungiyar isis ko kuma a'a mai magana da yawan ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon peter cook ya ce harin da sojoji kawance na taron dangi suka kai a ranar juma'a kusa da garin alshadadi ya auna wani kwamandan isis mai suna takan batrasavili wanda kuma ake cewa abu umar al ko kuma umar chechen tun da farko wani jami'in da ya ce a saka sunansa ya faɗawa muryar amurka cewa ana kyautata zaton kwamandan na isis yana yankin domin nazarin karfin dakarunsa da kuma karfafa masu gwiwa bayan da suka samu koma baya a yakin da suke yi jama'ai sun ce an kashe mayakan isis goma sha biyu a harin daga ƙarshe kusan rabin yahudawan isra'ila da aka nemi jin ra'ayinsu sun ce ya kamata a kori larabawa ko kuma a fitar da su daga isra'ila sakamakon ƙididdigar da cibiyar bincike ta pew ta gabatar a jiya talata ya gano cewa ra'ayin jama'a ya sha bamban akan ko a bar larabawa tsirarru waɗanda ke zaman kashi goma sha takwas daga cikin ɗari na mazauna ƙasar miliyan takwas su ci gaba da kasancewa isra'ila ko kuma a'a a lokaci guda kuma kashi saba'in da tara daga cikin ɗari na yahudawa sun ce ya kamata isra'ila ta baiwa yahudawa fifiko labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar rahotannin nama a Najeriya inda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta sanar da kama tsohon shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya steven Orasanya bisa zargin sama da faɗi da kuma almundahana kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa ya haɗa mana. wannan da ya kamu na mr orosan shine na baya bayan nan akan irin mayan jami'ai na sojoji da farar hula da hukumar ta fcc take ta so su a gaba wurin gurfanar da su a gaban kuliya da hujjoji masu karfin gaske akan irin zargin da ake masu na cin hanci da rashawa malam baba muhammad shine daya daga cikin jami'an hudda da jama'a na hukumar ta fcc ya komin karin bayani akan kamun da aka yi ma mr stephen orasanya To akwai wani kwamiti da shi Mr. Steve uh, Orasan ya yake shugabanta a wancan zamanin gwamnatin da ta shuɗe. To uh, a wannan gwamnatin ya yi abubuwa daban-daban misali ya rubuta wa babban bankin Najeriya cewa wannan kwamiti nasa yana buƙatar tallafi. To maimakon ya amfani da wannan tallafi wajen gudanar da ayyukan kwamiti din sai ya buɗe wani account a wani banki daban da sunan kwamiti din amma shi kadai yake sa hannu yake fidda waɗannan kuɗaɗe da kuma gudanar da su ba tare da ɗaya daga cikin membobin kwamiti ko sakataren kwamiti din sun san da abin da yake yi ba ba ma wanda ya san lokacin da ya rubuta wasikar ya nemo wayannan kuɗaɗe balle a san lokacin da suka zo kimanin naira miliyan ɗari sannan kuma akwai kuɗaɗen da aka ba su na gwamnati na gudanar da wannan kwamiti su ma a waɗanda ya yi ta yin yadda yake so da su sannan haka zalika idan aka duba za a ga cewa wayannan kuɗaɗe ya kara saka su a cikin wato uh, wani sashe na na kasuwanci a cikin bankin wadda hakan ya saba dokar kasar ta Najeriya saboda haka waɗannan kaɗan daga cikin laifukan da aka sa aka kama shi kenan kuma tuni an bashi bayanan wannan kama shi da aka yi wadda ake so a gurfanar da shi a gaban kuliya muna jira kotu ta bamu rana sannan mu gabatar da shi to amma naira miliyan ɗari kawai da ake magana a yanzu ganin irin dubban biliyoyin naira da ko dala amurka ma da ta salwanta a hannu waɗansu jami'ai kana ganin kamar zai burge 'yan najeriya cewa wannan yaƙi yana da wani ƙarfin gaske kuwa musamman ga tsohon shugaban ma'aikata na najeriya wanda ake ganin kamar akwai waɗansu sassa da ya kamata an yi wannan binciken ba akan wannan ɓangaren ba kawai da ya taɓo shi alhaji faruk idan baka manta ba akwai makudan kuɗaɗe waɗanda aka kama shi a wacce shekarar da ta gabata kuma aka gurfanar da shi a gaban kotu ana kuma ci gaba da wannan maganar wannan wani ɓangare ne da aka sake ban bankaɗowa yayin da ake gudanar da binciken kuma wannan yaki na cin hanci da rashawa da yiwuwa ƙasa zagon ƙasa a najeriya baya kaɗan baya yawa ko nawa ne aka same ka da shi za a kama ka kuma za a bincike ka sannan a hukunta ka saboda haka ba wai lokaci guda ba ne wannan shine karo na biyu da za mu gurfanar da shi a gaban kotu bisa abubuwa da muke bankaɗowa da ya shafe shi malam baba muhammad kenan daya da cikin jami'an huda jama'a na hukumar efcc a tattauna da ne da shi a abuja dangane da kamun da hukumar ta yi wa mr stephen orasanya daya da cikin masu fada a ji a kusoshin gwamnatin najeriya tun zamanin gwamnatin olusegun obasanjo har lokacin da jonathan ya sauka mulki umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka yin tunani ko me za ka yi rinka yin tunani. Haka yake, a jamhuriyar Nijar kuwa jam'iyyun hamayya ne suka ce shirin zaɓe zagaye na biyu a kai kasuwa. Ko menene dalili ga wakilin musulmi Muni Bama da ƙarin bayani. a cikin wata sanarwar da suka fitar sa'o'i kalilan bayan kotun tsarin mulki ta tabbatar da sakamakon zaben 20 ga watan da muke ciki ne 'yan adawar suka ɗauki matakin kauracewa dukkan wasu harkokin da suka shafi tsare-tsaren wannan zaɓe da ya kamata ya haɗa shugaba mai ci isu muhammadu da hamma amadu da ke tsare a kurkuku alhaji dudu muhammadu na jam'iyyar mnrd hakuri na daga cikin kusoshin kawancen 'yan hamayya na copa 2016 ba za mu halarci zaben nan ba ba za mu yi zaben nan ba mun kira magoya bayan mu da kada su halarci wannan zaɓe na farko kenan na biyu mun kirayi wakilanmu a zauren majalisa muka ce su janye mun kirayi wakilanmu a hukumar zaɓe muka ce su janye saboda mi yanda aka yi take-taken yin wannan zaɓe kuma diba hukumar zaɓe mai zaman kanta yadda ta ja kafa kwana biyar kayan ta kai sakamakon zaɓe diba wannan kotun kolin ta ki huddo shi cikin dare yadda aka san kowa za a zo a tara jama'a ce ga abin da sakamako ya bada cikin dare ta huddo shi iso kuma ya gudu da safe ya ta agada zuwa zuwa zuwa zuwa zabe don haka mu a wurinmu mu ba a yi ba gaskiya ɗan takarar mu yana gidan kasuwa ba a ba shi damar ba yanda doka ta ce na zaɓe ya zo ya yi farfagandi. Jam'iyyun na adawa sun ƙara kokawa akan abin da suka kira buris da ƙorafe-ƙorafen da suka gabatarwa kotun tsarin mulki. Koke-koke da muka kai a kotu muka ce ga irin satar da aka yi ga irin arin da aka yi ga irin magudi da aka tafka a ƙasar nan ai ya kamata kotu ta huddo cewa gashi abubuwan da koke-koke nan ga yanda suka kasance ba yi ba wannan aka waye gari aka zamna haka a nata bangare jam'iyyar fayandes tarayya mai mulki ta bayyana gamsuwa da hukuncin na kotun tsarin mulkin ƙasa in ji dan majalisar dokokin kasa asumana malam isa dan takarar mu alhaji muhammad isu da shi dan takarar lumana za su je zagaye na biyu ina ganin abun farin ciki ne mu abun murna ne kuma mun ƙara shiryawa dangance da wannan yakin zaben da aka buɗa yau musamman ma a halin yanzu zancen da na kai muku dan mu yana jihar agadas yana yakin zaɓe kamar yadda ya saba wa'annan 'yan hamayya wa'anda za mu eh, zagaye na biyun da su mun san da ba mutane ne wa'anda suke son kwanciyar hankali ba amma mu muna kira ga 'yan nijar kal a kula musu kal a kula musu saboda sun san da kan aje zaɓen ma a halin da suke ciki sun san da suna ƙasa kaye ne wanda an yi musu shi kuma za a tabbatar da shi insha Allahu ra'ashirin ga wannan fatan da muke ciki sakamakon zaben na ranar 21 ga watan fabrairu ya yi nuni da cewa daga cikin 'yan takara goma sha biyar da suka nemi shugabancin ƙasa dan takarar da ya zo na biyu da na ukunsu da na hudunsu dukansu sun shiga zaben ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyun adawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da gaba To madalla bayan kammala bukukuwan ranar mata ta duniya inda abin aka ja hankalin masu ruwa da tsaki kan bukatar ƙara azama wajen samar da daidaito da damawa da kowane jinsi. Matan da aka keɓe wannan ranar domin su sun ce kamata ya a shafa shekara ana tunatar da hukumomi kan wannan batu. To ko menene suke hankoran ganin gwamnatocin ƙasashen da suka fito suna mai da hankali a kai? Tambayar kenan da na yi wa Helen Bako, wata 'yar fafatukar kare hakkokin mata da ta shirya wani gangami a nan Amurka akan wannan batu. Na farko su taimaki mata, su ba ma mata yanci a gan an daidaita jinsi a wurin aiki, akan sami mutane mata da suna yin aiki daidai da maza. Kin ga misali, ana biyan maza kuɗaɗe daban wato kuɗin su ya fi na mace ko da shike aikin su ɗaya ne. to wannan mu za ta iya duba wannan wuri ta daidaita a gan an biya mata daidai kuɗi kamar yadda ake biyan maza wannan misali na farko kenan na biyu ta wurin promotion wato ba da girma a wurin aiki kuma wannan misalin shine a tarar mace tana aiki shekara da shekaru amma ba a promoting ɗinta ba a ba ta girma to gwamnatinmu ya kamata ta duba wannan mataki ga lalle an ba ma mata yanci gaske idan gwamnati ta ɗauki mataki kamar yadda muka gani yanzu aka ɗauki matakin an ceci 'yan eh, matan nan to za a ci ma burin cewa ah, yadda mata suka yi kuka a ranar ta yau cewa ya kamata Bai shekara ta 2031 cewa bai wannan shekara ɗin mata sun samu daidaicin matsayi da maza. kuduba tun haƙurin bisashe dabobin duniya zakara ko koto yake salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake kaza rugowa take hatsi ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa hatsi ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa haka ne a gurin mutane Haka yake, Helen Bako shugabar kungiyar Nigerian Women Against Violence da ke fafatukar kare hakokin mata. Za ku ji karacin wannan hira a shirinmu na hantsi. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 12 da minti 17 na asuba. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin ya aka yi zaɓen gwamna a jihar Kogi ba tare da ɗan takarar mataimakin gwamna ba? Abin da za mu duba cikin shirin kenan a yau. Jama'a sauran masu salamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Kamin mu duba abin da shirin nan zai fi mai da hankali a kai batun zaɓen gwamna da aka yi a jihar Kogi, bari mu gaya mu kaɗan daga cikin dambarwar siyasar Amurka. Da farko dai jam'iyyar Republican tana samun ƙarin mutane masu yawan gaske waɗanda suke fitowa domin wannan zaɓe na fidda 'yan takara. Jam'iyyar ta samu ƙarin mutane kamar kashi arba'in cikin ɗari fiye da mutum miliyan hudu kenan, idan aka auna da waɗanda suka fito domin irin wannan zaɓe a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. Ko da shike attajirin nan Donald Trump ya ce saboda shi ne, wannan bai sa ya daidaita da iyayen gijin ko kuma dattijan jam'iyyar Republican ba. Hasali ma sun fara tallace-tallace kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba a tashoshin talabijin domin karya masa lago. A takaice dai iyayen jam'iyyar ba sa masa kallon dattijo, kuma suna cewa saboda irin lafazinsa waɗanda wasu suke gani suna da alaƙa da ƙabilanci ko wariya da kuma ƙasƙantar da waɗansu da rashin kama kai hakan in ji jam'iyyar bai dace a ce shine ɗan takararta ba. Amma wannan daga wasu ne daga cikin jam'iyyar ba wai shugabannin jam'iyyar waɗanda suke jan ragamarta a yanzu ne suke faɗin haka ba. Ina da tun kun saurari sakamakon zaben da aka yi na fidda 'yan takara jiya talata a wasu jihohi hudu na Amurka. Masu nazari sun fara sa ido domin auna ko sukar da wasu manyan jam'iyyar Republican kamar su Mitt Romney suka fara yi wa Donald Trump ya fara tasiri a zaɓukan na jiya. A ɓangaren 'yan Democrat kuma akwai alamun wata uwar gida Hillary Clinton ta kai ga samun nasarar samun tikiti duk da cewa da sauran zaɓe. Amma masu sharhi suna ganin da wuya a ce Sanata Bani Sanders ya cin mata. Yanzu kuma sai Najeriya, inda dambarwar siyasa a jihar Kogi wadda ba sai na nana ta muku ba, tuni an rantsar da gwamna Yahaya Bello, amma ya yi takara ba tare da mataimaki ba. domin mataimakin da jam'iyyar ta bashi dan majalisa falake wadda ya takara da yarima audu kamin rai ya halinsa ya ce shi baya so to shin ko ya halatta dan takarar gwamna ya takara ba tare da mataimaki ba tambar da na yi wa barista muhammad modibo bakari kenan a'a ba zai yiwu ba domin dama kujerar gwamna da shugaban ƙasa ba a yi su sai tare da mataimakansu domin yadda aka tsara kujerar tsayawa zaɓe na gwamna a ƙarƙashin sashi na 177 na tsarin mulkin Najeriya dole kuma sai an haɗa da kujerar mataimakin gwamna da wato wanda zai takara a ƙarƙashin sashi na ɗari da tamanin da tara to sai dukan su biyu idan suka haɗu kafin za a iya cewa ɗan takara ko jam'iyya ta gama ta hada da kuma wasu ka'idoji wanda aka shimfida a gargashin waɗannan dokoki da kuma wata dokar zaɓe wadda take electoral act na 2010 wato dokar zaɓe na ƙasa na shekara dubu da goma to waɗannan tane-tane da aka yi tsayawan gwamna ba zai yiwu ba sai da mataimakinsa wato wanda ake kira running mate wanda za su shiga zaɓe tare to me zai faru idan aka yi zaɓen gwamna ba tare da mataimakin gwamna ba? Ba za a yi ma zaɓen ba, domin idan gwamna kawai aka ce a jam'iyya ta kawo shi ba ta kawo mataimakinsa ba, to doka ta hana ma a gargashin sashi na talatin da ɗaya na dokar zaɓe na ƙasa ba za ma a karɓi kaddamar wadda aka yi daga jam'iyya ba billin ta har a yi zaɓen idan kuma ko aka yi zaɓen bisa kuskure ne to zaɓen idan har ya zama zamana wannan gwamnan da bai da mataimaki ko abokin takara wato ranin mate aka ce an ayyana shi ya ci zaɓe to zaɓen da za a iya soke shi ne a kotunan shari'o'in zaɓe wanda ake kira election petition tribunal wanda shi ma an kaba shi ne a gargashin tsarin mulkin najeriya a sashi na hamsin da takwas. barista muhammad modibo ban sani ba ko kana da masaniyar cewa jam'iyyar apc ta fito da ɗan takara a malam yahaya bello wadda ya takara amma mataimakin yarima audu wadda falake wadda za su yi takara tare tun kafin a yi zaɓe ya ce shi ba za a yi takara da shi ba shi ba zai yi takara ba to amma kuma hukumar zaɓe ta bari Yahaya Bello ya takara shi kadai. a nan hukumar zaɓe ta kwata ne? A'a bamba akwai wato yadda bayanin yake yadda ka faɗan amma akwai ɗan ƙarin haske a cikin yadda maganar take. Domin a yadda shi falake ya ya janye daga takarar akwai yadda aka cimfiɗa tsarin yadda mutum yake dan takara idan aka riga kaddamar da shi wato jam'iyyar ta kenan ta kawo sunan shi ko da na gwamna ko da na ba ma na gwamna ba ko ma wace kujera ce idan zai janye to dole sai an bi abin da aka yi tanadi a gargashin sashi na talatin da biyar na tsarin ah, na dokar zaɓe na ƙasa wato electoral act wannan sashi yana cewa idan ɗan takara zai janye to jam'iyyarsa ce zai rubuta wa takardar janyewarsa daga takara idan ya rubuta jam'iyyarsa to ita jam'iyyar ce za ta yi tanadi na sauya ko cike gurbinsa a kawo ma hukumar zaɓe wato akwai replacement form da ake kira wato takarda ce ta sauya 'yan takara ko dalilin janyewa ko rasuwa ko wani dalili haka to jam'iyya ce take kawowa hukumar zaɓe domin al'ada hukumar zaɓe ba ta mu'amala da 'yan takara wato ɗaiɗaikun 'yan takara kai tsaye individual communication eh. a abin da ya shafi harkar takara dama jam'iyyu ne suke kawowa jam'iyyu ne kuma suke kawo in ma janyewa ne ku kaddamarwa to wannan abin da ya faru falake da ya tashi kawowa ko dalili na kuskure ko kuma ba a san dai wace wani dalili ba da yake ba bayanin mutum yake samu daga bangarensa ba sai ya kawo direct wato zuwa hukumar hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC office to dai kawo musu dama irin wannan eh, idan aka kawo ko an karɓa ko ba a karɓa ba sa dai a bisa da tsarin doka bai da tasiri to sai suka ce su ba sa karɓa ko ko ba su la'akari da wannan ba jam'iyyarsa kuma ta bata samu wannan janyar don bai kai mata ba don haka kuma koda da ta ji a kafofin watsa labarai ne ba za ta yi amfani da domin ba shi ne tanadi da aka yi a doka ba amma ai farkon zaben da aka yi wanda shi ne ma ya fi yawa lokacin bai janye ba. Shin akwai wa'adi ne na janyewa kamar misali idan jam'iyya ko ɗan takara zai janye akwai abin da dokar zaɓe ko tsarin mulki ya faɗa wa'adi na janyewa? Eh, akwai wa'adi idan janyewa ne na son ra'adin mutum wanda ba irin wanda muka samu yanzu ba to sashi na talatin da biyar na dokar zaɓe na ƙasa ya ba da tanadi cewa janyewar kada ta kasance ba kada ta fi kwana arba'in da biyar kafin zaɓe. To idan janyewa ta kasance ba ta shiga a cikin wannan lissafi ba, to kaga janyewa ba ta yi ba a bisa ga doka saboda haka abin kuma kaga in ka auna mm. lokacin da aka yi wannan zaben da lokacin da aka fara yesu zo yake yana so ya janye kwanakin da aka hada ba su ma kai wannan kwanaki na arba'in da biyar da aka sa a cikin wannan doka ba to mm. amma babban maganar ma ita ce ko da ma wannan muna magana janyewa ce ma wadda aka bi sharuɗan janyewa aka kai takardu takardar janyewa a headquarter jam'iyya sa'annan jam'iyya kuma ta bi duk abubuwan da za kamar da yi ta cika wannan fom na janyewar gabaki a replacement fom ta kawo ma hukumar zaɓe shi da ma za a shiga wannan gaba kenan na duba yaya kwanakin ko kuma karancinsu ko yawansu ko cancantarsu. Masu haro da haka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin barista Muhammad Modibo Bakari wadda ya mana sharhi a madadin lauya Hassan Limar wadda wasu dalilai suka hana shi yin sharhin a wannan mako da kuma kiba Hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. jiya talata gamayyar jam'iyyun masu hamayya a jamhuriyar niger na ake cewa cop a takaice ta ce za ta janye daga zaben fidda gwanin da za a yi a kasar tana mai faɗin cewa ba a yi adalci a ilahirin tsarin zaben kasar ba a can jamhuriyar benin kuma ita ma za ta doshi yin zaben fidda gwani tsakanin firaministan kasar da wani sanannen ɗan kasuwa Gidajen talabijin a nan Amurka sun yi hasashen cewa Donald Trump shi ne ya lashe zaben tsaye da ɗan takara na jam'iyyar ta Republican a jihohin Mississippi da Michigan. Ita kuma tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta samu nasara sosai a zaben tsaye da ɗan takara da aka yi a jihar Mississippi da ke kudancin Amurka da rata sosai a kan Sanata Bernie Sanders. jiya talata shugabannin kungiyar kasashen turai suka ce sun cimma wata yarjejeniyar da za ta yiwu da kasar turkiya domin mai da dubban 'yan gudun hijira zuwa kasar kuma suka ce sun yi amanda da cewa za a cimma cikakken yarjejeniya wajen taron kolin kungiyar da za a makon gobe idan allah ya kai mu bayan da aka yi watanni ana samun sabanin ra'ayi tsakanin kasashen kungiyar 28 shugabannin kungiyar sun ce sun cimma daidaituwa na baiwa ƙasar Turkiyya karin kuɗi domin taimakon 'yan gudun hijira, sa'annan kuma cikin hanzari za su sassauta wa Turkawa ƙa'idodin samun izinin shiga wata ƙasa. Masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. kafin mu yi sallama barin bi ka ta ta'aziya ga malam baban gida idris da danginsa duka domin rasuwar mahaifinsu reverend idi e musa babban riga wanda allah ya yi wa rasuwa ranar juma'a allah kara dangana mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jummai ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma cd da ya har haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.